Hausawa Top TV tashar al'umma. Alhamdulillahi asirin wasu manyan 'yan ta'adda wato abokan sana'ar Bello Tirji, ya tonu a nan jihar Kano. Kamar yadda za mu saka maku wannan bidiyon nasu ku gani ɗaya bayan ɗaya su biyar dinnan za ku ji yadda ake tattaunawa da su na yadda suka aiwatar da wato ko kuma suke aiwatar da wannan sana'a tasu ta ta'addanci tare da bindigogin nan da kuke gani inda wancan dattijan kuma na cikinsu shi ma za ku ga yadda aka tambaye shi domin shi ne yake kera masu bindigar da suke aikin wato ta'addancin da ita allah sarki Ga shi dai dattijo amma shi yake kera waɗannan 'yan ta'adda wato bindigar da suke ta'addanci da ita masu sauraron mu kafin ku kalli wannan bidiyo da Allah ku dangula mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyonmu mu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku Masu saurare ga wannan bidiyo ku kalle shi har ƙarshe domin ku ji irin abin mamakin da waɗannan 'yan ta'adda suka aikata asirin ya tonu a nan jihar Kano. To, wannan mutane da kuke gani waɗannan hudu na farko wato 'yan fashi da makami ne. Wancan kuma na ƙarshe shine wanda yake ƙera musu waɗannan bindigogi da suke amfani da shi wajen zaluntar mutane su ne musu fashi da makami akan hanya. To, ranar sha biyar ga watan goma na wannan shekara ta 2021 mun samu rahoto akan cewa a wannan rana waɗannan mutane hudu wasu 'yan fashi sun tare hanyar gezawa zuwa warawa wanda bayan sun tare wannan hanya suka yi mutane da dama wato fashi wanda a cikinsu wani bai babbar mota ya kawo korafi akan cewa sun ɗauki kuɗinsa wayarsa da kuma sun ɗebi shanu guda uku wato a wannan mota bayan samun wannan rahoto kwamishinan 'yan sandan jihar kano ya da 'yan sanda na operation pop ada wato kakace gobo a ƙarƙashin jagorancin dpo na gezawa csp haruna iliya tare da basu umarnin lalle lalle duk inda waɗannan ɓatagar suke a kamo su wanda suka shiga aiki ba dare ba rana allah ubangiji madaukakin sarki ya bada nasara wato ranar sha takwas ga watan sha ɗaya na wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya kusan kimanin kwanaki talatin da hudu kenan aka samu nasarar kama waɗannan guda hudu wanda aka hana aka kama su lokacin da aka kama su an kama su da wannan bindiga daya da kuma wannan wayar wadda wayar ita mai babban motar da ya kawo korafi ne to haka zalika bayan an kama su kwamishinan 'yan sanda ya sa aka dawo da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke banfai wato bangaren irin su 'yan fashi da makami wanda alhamdulillahi 'yan operation pop ada na wannan bangare wato kankace kwabo a karkashin jagorancin csp ahmed abdullahi suka samu nasarar kama wannan wato tsoho da kuke gani wanda shine yake kera musu waɗannan makamai da suke amfani da su da harsashai wajen tara hanya kisan kai da kuma fashi da makami to ga su dai an ce fa waƙa bakin masu ita wai ta fi daɗi za ku ji daga bakinsu irin ta'addancin da suke yi ku tashi tsaye gaba ɗaya ku tashi to ku yi magana da ƙarfin fara da kaɗan mazo gaba kai da ƙarfi me sunanka abdulaziz a da ƙarfi mana abdulaziz suleiman shekarun ka nawa a ina kake da zama gera ina a gezawa dogare dogare eh. to ba mu labari ga ka a kwatar yan sanda ba mu labarin me kuka yi aka kamo ka eh, mu dai wannan mun da yawo daga wani waje muka tare mota muka karfi hannu guda uku da kuma wannan waya wace wayar da kota wannan babbar da kota Ah. wayar waye wannan daga ta gani ai bana gani wayar waye wayar mai mota ko eh. to kai da wannan makami kai amfani eh wannan bindigar da ko bindigar ka nuna musu ita kuma yadda gani wannan bindigar ita kaɗai ce aka samu a gunsa eh. to aje ta a saurare ni wannan abin da kuka yi me yake ce masa fashi da makami ko eh. da wani makamin kuka amfani bindiga da sanduna bindiga da sanduna ko kun kai shekara nawa kuna wannan aiki eh, dan ne mu fita daga shekara daga bara zuwa bana ne muka fara shekara nawa kenan shekara biyu ina da ina kuke fashin tsakanin wara da geza tsakanin wara da geza eh. da kuma ina dama ya abin da muke ya inda muka tabbatar ya ko ina har gidan mutane za ka gaya mana da inda ake zuwa eh to mun je ba mu taba zuwa gidan wani mutum ne muka je muka mai fashi ba amma dai muna roƙo wannan daga wannan ba za mu sake ba a ba wai daga wannan ba to mazo mazo kai na kai ne babban cikin su mazo sosai yi min magana da karfi me sunan ka ibrahim shehu na ibrahim shehu shekarun ka nawa zan kai da 45 45 a ina kake da zama kasar warawa na warawa local government to ba mu labari me kuka yi mu dai wanda dawo daga yawo muka ga mota ta tawo ta sha na kai muka tare ta hmm. shine he muka tare ta direban he gudu to muka samu yaron motar a ciki sai muka karbi wannan waya kawai kuka karba ba kuka eh, fata ba muka karba a ce muka yi ba mu tunda ba da kai bamu zage shi ba mm. muka ce ba mu shine muka ce sauko mana da shana kai ya sauko mana da shana kai kwaya uku muka muka tafi kun kai shekara na uku na yi a ni ban taba yin fashi ba amma na na sai shana kai haka dai sata to wannan fashin da suwa kuka je yi nuna min su dawa ina yake sewa sai baffa sewa sai wannan sabon to a mazo kusa me sunanka kai da karfi mana shekarun ka nawa a ina kake da zama to me kuke yi eh, mu dai mun tar hanya ne sai mota ta taho tirela muka karɓi gano guda uku bayan trela wacce mota kuka tare a daren ita kenan muka tare wallahi ran kai dai mazo kenan me sunanka kai kallon nan na shekarun ku nawa 25 ai na kike da zama a giwaran na giwaran to me kai aka kama ka da suwa da sani kuma sado kai ai na kike a giwaran unguwa uku eh. to me hada ka da su kusa kuma suna can ungarin eh to ni wannan shine aboki na yake kira wa ya saka harkan nan eh to da wannan ne gaskiya muka nuna mun shi wa ya saka ya aka yi saka yi mana bayani ya aka a takaice eh to ni dai da ya kira ni kallo ni mana da ya kira ni da ya lokacin mun muna kamun awaki da shi satin awaki eh eh ta bai da to kuma yi ne ya kira ni ranar muka je tsautsayi tsautsayi eh to a kai na farkon nan da ko bindigar ka da gamun ita sama wannan bindigar agunwa aka mata na ai na ka same ta ina yake to aje ta saboda ka to ka nuna mu makerin ta zage wata bayan su ko ta gaba ne shi wata bayan a shi ina makerin shi ne wannan to makeri mazo ku koma kaga dai wanda ya zo nuna ka dan fashi kuma da muka je kaga waɗannan kayayyaki gaba ɗaya harsashai bindigogi bayan mun kama shi da ɗaya muka samu guda goma sha takwas a wurinka saboda haka saurare ne zan maka tambayoyi me sunanka Ismail Long na Ismail Long shekaru 75 a ina kake da zama Aladin Makole to me gaskiyar abin da wancan ya faɗa ya ce ya sayi bindiga a gunka eh gaskiya gona ya sayi ta gunka ya siya abun ya sayi ta waɗannan sauran bindigogi guda 18 a ina aka same su gun yan sintiri yan banga aguma aka same su aguma ne lai musu ita kai kai musu ita ne musu ita to ba mu labari shekarar ka nawa kana wannan bindiga eh to a nan zan kai ka wajen ko talatin ko sama da haka kana irin su eh, amma kun fa da ina yi kullu ya ikama ne kullu to dai mana ai tambaya nake ma ko ka kai shekara nawa kana yi bata ko talatin ma haka to ita wannan bindigar da nake gani amma hada ta sai in Kano nake yi sai mana ita wannan bindigar da nake gani gaba daya za ta iya kashe mutum ah, ina sa wasa da bawo za ta iya kashe mutum ba mana za ta iya kashe mutum za ta iya to ka ji abubuwan da suke yi in ka siyar musu me za ka ce game da wannan abu lista da kasu kiwon hannu suke hannu dubu biyu da su ne abin da zai kana ba da receipt an siya an ba ka umarnin kana sai da yin wannan bindiga ba da na kuma umarnin ta toka ta gidan sarki kuma sarki kore ne to yanzu amma ai ba toka ba ce wannan wannan ka ga dai abin da muka gani ko sai wannan wannan katira ne wa yake samu musu ne yake samu da kake samu shi kake to yanzu akwai wata dama na wannan abin da ka gani ka ga dai baka san iyaran da suka dauka da iya waɗanda suka yi wa fashi ba akwai wata nadama na wannan abu da kake to gwamnati ta baka umarnin ka da irin wayannan bindigogi to waya baka umarni kawai dai na iya sani ke kawai kake mm. to alhamdulillah ku zauna kamar yadda kuka ji gaba ɗaya ga su Allah ya bamu nasara suna babban sashen bincike to duk da aka fa kwamishinan 'yan sanda ya ce lalle lalle a faɗa da bincike akan wannan abu suke sana'a bibi wannan dattijo duk inda aka san ya taɓa siyar da waɗannan abubuwa a je duk inda suke tsawon wannan shekaru a nemo su wanda ya zaka to kamar yadda ku kalli wannan bidiyo nasu babu shakka masu sauraron mu mun san yanzu kun cika da mamaki da kuma takaici na yadda suka ringa aiwatar da wannan sana'a irin ta bella Turji ko kuma mu ce wato abokan sana'ar Bello Turji domin duka ta'addanci ta'addanci ne a halin yanzu dai allah yana ƙara tona asirin wato dukkan wasu wanda suke aiwatar da irin wannan sana'a ta ta'addanci a najeriya addu'o'in mutane za mu ce yanzu suna ci gaba da wato bayyanar da waɗannan mutane waɗanda suke aiwatar da wannan sana'a ta ta'addanci ba sana'a zama a kira wannan ba sai dai a ce mutuwar zuciya da kuma rashin imani domin wanda wato ya jefa kansa a cikin irin wannan abu mutuwar zuciya da rashin imani ne a cikin ransa domin kuwa babu yadda za a yi mutum a ce da kwayar imani a cikin zuciyarsa ya ɗauki bindiga ya harbi ɗan uwansa yanzu abin da ma suke yi wato a da can idan za a tara mota za a ɗebe mutanen cikinta sukan saka wato jakshan jakshan ne akan hanya dole in mota ta zo ta tsaya amma yanzu da gundugu za su fito su saka harbi har sai direban ya tsaya in ma ba wai ya tsaya ba in suka harbe shi motar ta tsaya ta kifa su ɗebe waɗanda za su yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inda a ɗazu mun kama ku rahoton yanda a yau ɗinnan ranar laraban nan wato abin ya faru a jihar kaduna inda wato 'yan bindigar da suka kuma tara wata mota suka kwashe mutane da yawa a cikinta a hanyar wato birnin gwari yayin da suke dawowa za su taho nan kano kuma 'yan kasuwa ne wannan lamari dai babu shakka na irin wanda 'yan bindiga suke yi wa mutane in allah yarda ya zo ƙarshe domin kuwa shi kansa shugaban wato 'yan ta'addan 'yan bindiga bello tirji yanzu haka a razane yake saboda irin yadda wato sojojin najeriya suka fasa sansaninsa suka saka harbi inda suka kashe da yawa daga cikin mukarrabansa shi kansa bello turji yanzu haka ana da tabbacin cewa an raunata shi to allah dai muna roƙonka allah ka ƙara bawa sojojin najeriya ko kuma ce jami'an najeriya wato ƙwarin gwiwa da kuma ba su nasara wajen wato ci gaba da wannan aiki da suke yi Allah ka tona asirin dukkan waɗanda suke wato makirci da kuma wato zaluntar wato mutane ta hanyar wato sace su da kuma wato bindiga su saka mutane a gaba su harbe su. To masu sauraron mu me za ku ce a dangane da wannan bidiyo mun gode.